ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa welcome to my channel my friend wani sabon labari da dumudumunsa Malam Ali na shirin kwana casa'in ya saki wannan amaryar tasa mai shekaru da yawan nan wadda ya aura wata hudu da suka gabata ko kuma mu ce ta sake shi sai ku gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi amma kafin nan da Allah ku danna alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu a koyaushe idan mun ɗora. Ga cikakken rahoton yanzu yanzu ne muka samu labarin cewar kamar yadda labarin ya shafe kowace kafar sada zumunta Malam Ali na shirin kwana casa'in wanda ya auri wannan yar takarar sanata a jihar kaduna hajiya bilkisu auren ya mutu yayin da wasu suke cewar ita ta sake shi ba shi ya sake ta ba wannan aure har yanzu ba a bayyana makasudin shikan ba kuma ko me ya haifar da yasa sa ta sake shi ko kuma shi ya sake ta duda dai ana cewar ita ce ta sake shi duba da ita ce mai kudin ita ce ta yi da shi har yanzu kamar yadda muka gaya muku ba a gane makasudin menene ya haifar da silar sakin auren ba sai dai a kwanakin baya dai idan ba ku manta ba kafin auren wannan jarumi sahir abdul da wannan 'yar takarar sanata ta kaduna an ce an ga wasu hotunan ta da wasu samari inda su ma kamar auren suka yi a baya wannan ce ta sa wasu suke ganin cewar dama ta saba yin da samari shi sa wasu suke ganin cewar babu shakka yanzu ma haka malam ali shi ma ta sace ta kasance inda shi ma ta sake shi a wannan lokaci kamar yadda auren watansa hudu kenan mutane da dama suna tofa albarkacin bakinsu akan faruwar wannan lamari duba da yanda kafin ɗauruwar auren yanda suka sha soyayya sannan yanda kuma lamarin ya kewaye aka ringa yi masa magana akan ya zai auri wadda ta fi shi shekaru inda shi kuma ya ce wannan ba haramun ba ne ba inda ya dan jawo karatunsa na addini inda ya kara kansa to masu sauraron mu ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin mu kawo muku makarkashiyar menene ya jawo silar wannan rabuwar auren ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu mai kawo muku labarai akan lokaci amma fa ku dangwala alamar subscribe sannan ku danna domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da zarar mun dora insha Allahu za mu sanar da ku menene makasudin wannan shikan auren da aka yi.